Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A shekarar 2015 ne hukumar da ke kula da kasuwancin ƙasa da ƙasa ta ƙungiyar tarayyar Turai ta haramtawa ƙasar Ghana shigar da kayayyakin lambu zuwa kasuwannin Turai. Domin a ganin hukumar ingancin kayan bai kai yadda kungiyar tarayyar Turai ke bukata ba. A dalilin haka ne, hukumar kula da ingancin kaya ta ƙasar Ghana tare da taimako daga gwamnatin ƙasar Jamus suka ƙirƙiro wata cibiya da za ta riƙa lura da kayan lambu kafin a fitar da su zuwa ƙasashen waje. Wakilin muryar Amurka na Ghana, Ridwan Abbas, ya duba mana wannan batu. Ita dai ƙasar Ghana fatar ta wannan haramci na ƙungiyar tarayyar Turai da ya hana mata fita da kayan nan na lambu da ɗiyan itace waje a bara ba da jimawa ba zai zama tarihi. duk da gaskiyar cewar ana tsananin bukatar kayan nan matuƙa gaya a turai ita ƙungiyar tarayyar turan ta tsaya kai da fata sai ta tabbatar da ingancin kayan domin cimma haka Ƙungiyar ta fahimci tilas sai ta taimaka wa manoman cikin gida ta hanyar ba da tallafin harkokin kasuwanci da kuma tabbatar da kyawun kaya track a takaici. Tun a shekara ta 2015 ƙungiyar ta EU ta yi wa Ghana barazanar za ta ja kunninta dangane da wasu kayan lambu na ta ɗauki da tsutsotsi da aka aika kasuwannin turai waɗanda kansu isa duk sun ruɓe. A Latinas Ghana ta dakatar da aikiwa da irin waɗannan kaya waje tsawon watanni uku bayan ƙungiyar ta eu ta sake samun wasu kayan ɗauke da guba ko da yake dai an ɗage haramcin daga bisani hukumomin ƙasar ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin kuwa sun dukufa ƙa'in da na'in wurin gano sababin abin da ya faru da yadda za a yi maganin sau an kuma ɗora wa hukumar kare shuke-shuke da ƙa'idodin aiki nauyin binciken dalilan rashin bin ƙa'idodin ƙungiyar ta EU na tabbatar da kyawun kayan lambu ɗin. Haka kuma an bukace su su tabbatar da yin amfani da ayar doka ta shekara ta 2010 akan amfani da takin zamani wurin kula da shuka abinda ke ba masu aikawa da irin waɗannan kaya waje daga nan ghana damar yin rajista professor alex dodu ne daraktar hukumar kula da kyawun kaya gwamnatin jamus ta taimakawa hukumar tabbatar da kyawun kaya ta ƙasar ghana ta kafa cibiyar nazarce-nazarce domin tabbatar da cewar duk ɗayan itace da sauran kayayyaki da ke fita zuwa ƙasashen turai sun kai matsayi a zancen inganci da ƙungiyar tarayyar turan ke bukata. Mun tashi haikan domin yaƙi da talauci, domin kuwa in har a ce za mu aika da kaya ƙetare a kuma sake dawo mana da su domin rashin inganci ai babu wani takaici da ya fi haka da kuwa na tuntuɓi malam musa wadda manomi ne na kayan lambu yadda aka yi kayan nasu ki samun matsala ya bayyanar da inda matsalar ke fitowa wannan abin ya safe waɗanda suke siyi wurin mu suna da shi amma ba mu cikin gadin nan ne abin ya safe ba zaman dara abinmu turawan sun gan kama abin na da kyau in an fito da shi wurin mu nan an je da shi wurin sun je su yi ribagan nan to wannan ribagan nan kayan da suke sa daga wurin shi ke kawo wannan masara ga wurin su. amma shi malam shu'aibu ya koka ne game da matsalar rashin kasuwa ya kuma bukaci taimakon gwamnati kasuwa na ne ya yi sanye kana da matsala mu kenan taimako wanda muna nema da to a bude muna kasuwa da kasan da muna aiki da sinan gana kuma inda gwamnati ya tange mu ya samu wani fili kuma ya bamu ina da kyau kasan ya yi muna kankani. Sai dai a ɓangaren masu kasuwancin kayan lambun da ɗiyan itace na nan gida. sun nuna ƙosawarsu game da bayyanar tarin kantuna na 'yanci rani da ke shigowa da kayansu daga ƙetare hakan na matukan addaban kasuwancinsu eh, mu da ke sai da kayan nan za ka fito da kayan ka sai a barka da su domin in ka faɗi farashinsu sai a rinka faɗan cewar na kantuna sun fi sauƙi. Roƙo muke yi, hukuma ta taimaka mana. Amma fa abin sani a nan shi ne, suna neman wa su kasuwanni ne. Hakan yasa suke sayar da kayansu da rahusa. Gwamnati ce ya kamata cikin hanzari ta yi tsakani don tabbatar da cewar ba za a sake jan kunnen ƙasar Ghana ba. Hukumomi dai tuni sun ka fara waye kan waɗanda sun ka yi ruwa sun ka yi tsaki a wannan fage musamman ƙananan manoma domin tabbatar da an samu bakin zaren warware abubuwa da suka zama sanadin azawa gana karamcin fita da kayan lambun ta waje. da fatan ƙasar Ghana za ta ci gaba da yin taka tsantsan wajen tabbatar da ingancin kayan lambu kafin a yi ƙoƙarin fitar da su zuwa waje. Masu sauraro an muka ka ƙarshen shirin namu na yau sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu amadin wakilin murya Amurka a Ghana, Ridwan Abbas sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya.